الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yau hudu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafi wanda ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wato hadisan da suke wato littafin da yake mafi ingancin littafi bayan littafin Allah subhanahu wata'ala saboda ka yau za mu tashi hadisi na tara hadisin Aisha radiyallahu anha بسم الله الرحمن الرحيم rahmanir عائشه رضي الله عنها قالت ان an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ya kasance manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yi uji Da mai tawa yana ba shi sha'awa ita na uli a wajen sanya takalminsa tawa na ba shi sha'awa wata rattule da wajen yin kum din shi an gane ko in zai yi kum yana sha'awan ya ringa farawa daga gefen dama sa'an nan ya gefen hagu wa tuhuri da kuma tsarkinsa wa fi sha'anihi da kuma sha'aninsa duka gabaki daya an gane ku kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa wato idan mutum ya ga wani aiki na ibada ko wani aiki na mu'amala wanda bai samu nasi a gare shi ba to kawai mafi alkhairi ya dumfari gefen dama dalili manzo sallallahu alaihi wasallam damaitawa yana ba shi sha'awa a cikin komai cikin dukkan sha'aninsa gabaki daya to anan wajen tunda an ce ainihin damaitawa yana ba manzon Allah sha'awa a wajen sa takalmi to kai ma a matsayinka na ɗalibi wanda yake salafi kai ma ya kamata damaita wannan ya ringa baka sha'awa damaita wannan ya ringa baka me ya ringa baka sha'awa a cikin sha'aninka gabaki daya to anan wajen an ce wa fi sha'anihi kullihi sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukansa ga baki ɗaya. To idan an ce cikin sha'anin manzan Allah dukansa, kenan har da shiga bayi kenan ko? Kenan shi ma shiga bayi manzan Allah yana sha'awan ya shiga da ainihin kafan dama, sannan har da fita daga masallaci, sannan har da wanke najasa, duk gaba ɗaya manzan Allah yana sha'awan ya ringa farawa da gefen dama, ko yaya al'amarin yake. to malamai na usulul fiqi suna kiran wannan am al-maksus amun maksus wannan am ne wanda yake an yi taksisin shi cewa da aka yi wa fi sha'anihi kullihi ana nufin a cikin sha'aninsa duka banda ainihin shiga bayi banda wanke najasa banda mu'amala da abubuwa masu ƙazanta banda fita daga masallaci to duk irin wayannan abubuwa gaba ɗaya manzon Allah yana sha'awan farawa ne da hagu to kaga wannan hadisin ya karantar da mu abubuwa da dama daga cikin abin da manzon Allah abin da ya karantar da mu shine mu gane cewa hannun dama yana da gayan muhimmanci a cikin al'amura na ibada da wajen al'amura na mu'amala hannun dama yana da muhimmanci malamai suna cewa wato kamar da imamu Nawu ya gaya mana yana cewa ƙa'ida ta shari'a mai dogewa shine albada'a bil yamin fi kulli ma kana min babu takrim wa tazyin shine farawa da dama ga duk abin da ya kasance babi na karamci da babi na kwalliya ana so mutum ya fara da gefen dama sannan a wa ma kana bi diddiha istuhibba fihi tayasur abin da ya kasance kishiyanta misali kamar ashiya almustaqzara abubuwa wanda yake na kazanta to abin da yafi dacewa a gare shi shine a fara da hagu an gane ko imamu nawawi a nan wajen ya bamu wata ka'ida cewa duk abin da ya kasance kan ainihin karamci da kuma kwalliya ya kamata a ringa farawa da dama abin da ya kasance ta babi na ainihin abubuwan kazanta. idan an ce abubuwan kazanta wato ya shafi wato abubuwa na najasa da kuma abubuwan da ba najasa ba amma kazanta ne misali kamar fiyata majina kaga ai majina abu ne mai tsarki amma kuma abu ne kazanta. idan ka ɗibo wa mutum ruwa yanzu sai ka tofa majina a ciki ai ba na tsammani mutum zai sha wannan ruwa duk da cewa ruwan nan fa mai tsarki da shi za ka iya amfani da ruwan da aka tofa majina a cikinsa ko ruwan da aka tofa yawo a cikinsa za ka iya amfani da ruwan ka yi alwala ka yi wankan juma'a ka yi wankan janaba gaba ɗaya da shi ba ka da matsala insha Allah amma yanayin yadda Allah ta'ala ya halicci ɗan adam yana kyaman wa'annan abubuwa da saboda in za a fiyace majina a ringa fiyacewa da hagu sannan idan mutum zai rike gabansa ya yi fitsari ya rike da gefen hagu duk wannan gaba ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani sannan malamai sun bibiyi hadisan manzan Allah sun ga duk abin haka yake a kan shi to a cikin wannan hadisin an ce wato annabi damaitawa yana ba shi sha'awa to malamai sai suka yi gwajin fahimta akan nan in an ce damaitawa yana ba da sha'awa bai ake nufi da shi shi ana nufin dole ne in mutum zai aikata abubuwa ya ringa farawa da dama ko kuma kawai musu habi ne jumhur na malamai suka cewa na kalma na yi ujibuhu yana nuni akan habanci an ce yana ba sha'awa ne kenan annabi yana son wannan abun saka in mutum ya aikata zai samu lada mai yawa a wajen a Allah subhanahu ta'ala sai wasu kace ai kalman buhu baya nuni akan cewa wai abu musahabi ne ana iya cewa yujibu kuma sannan ya zama to wajibi misali kaman ai sallah yana ba annabi sha'awa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa waju ila qurratu aini fi salah an sanya sanyin ido na an sanya sha'awa na game da yin sallah to yanzu annabi yana sha'awar sallah sai mu ce salloli guda biyar tunda annabi na sha'awar su sai mu ce mustahabi ne kaga wannan kuskure ne akan ka'ida saboda inna laha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son wa'annan masu yaki a tafarkin sa sahu sahu kai ka ce gini ne wanda yake manne da juna misali to karkashin wannan zamu ce Allah yana son masu yaki ya ce kenan musahabi ne la annabi yana son sallah annabi yana son azumi annabi yana son kaza amma ba mustahabi bane saka wannan baya nuni akan musahabanci amma dai su jumhur sun ce wannan yana da alaƙa da babi na takrim duk abin da yake babi na ad'a na ladabi babi na adab to ana ɗaukan shi ne akan mustahabbi wannan shine mazhaba na jumhur khilafan lizahiriya a cikin wannan hadisin mun mun gano falalan wato uwar muminai Aisha radiyallahu anha as-Siddiqa bintu Siddiq tana daga cikin matayen da suke yawan ruwaito mana abubuwan da manzan Allah yake aikatawa musamman a cikin gida yana daga cikin ainihin falalan matan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da wasu mutane a waje ba za su iya leƙawa ba to matayen manzan Allah suna mu'amala da manzan Allah ciki da waje to aka duk wani abu wanda yake da alaƙa da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida babu wanda suka fi cancanta su san irin wayannan abubuwa face matan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya Allah ta'ala ke ce musu yana nuna musu irin falalan da ya musu akan sauran mutane yana cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku ringa tila ku ringa tunawa ya kuma ta annabi abinda ake karantawa cikin dakunan ku cikin gidajen ku na ayoyin Allah da hikima akwai hikimomi da dama akwai ilmumuka da dama akwai fa'idoji da dama da ake samu wajen matan manzo wanda ba a samu ga wajensu ga wasunsu to wannan shine dalilin da ya sanya zamu ce yan shi'a ta taɓaɓu ne so da duk mutumin da ya ce ba ruwan shi da matan manzo sallallahu alaihi to zai yi hasaran hadisai da yawa daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam musamman wanda ya aiwatar a cikin gida to yan shi'a sun kafirta matan manzo wanda su ne suke ruwaito irin wa'annan hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha radiyallahu anha as-Siddiqa bintu Siddiq saboda haka yana da matsar muhimmanci mu san da wayannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu an gane na'am za mu ta yanzu hadisi na goma na'am na'am wa an Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Nu'aym al-Mujmir daga Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzo sallallahu alaihi wasallam lalle ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamah lalle al'ummata za a kira su ranar alkiyama gurran muhaddali. da hasken fuska da kuma hasken hannaye da kafafuwa min asarul wudu saboda alamu saboda gurabu na alwala ومن استطاع منكم ان يطيل قرته فليفعل duk wanda yake da iko daga cikin ku ya tsawaita wannan gurran sa to ya aikata kaga wannan hadisi wanda aka karbo daga Abi Huraira radiyallahu an shi kuma ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna lallai al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam za a gayyace su gobe kiyama za a kira su gobe kiyama ko manzo Allah zai gane su da yanayi zai gane su da hasken fuska sannan zai gane su da hasken hannaye da ƙafafuwa saboda alamu na alwala to wai shin alwala wato ya keɓanta ne ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkan annabawa al'umman sun yi alwala to zahirin wannan hadisin ya nuna alwala yana daga cikin hususiya na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummansa ne da gurabu na alwala idan ya ga mutane da yawa sun taru to zai ringa tsinto al'ummansa ɗaya bayan ɗaya yana tsinto su saboda alaman alwala kaga wannan zai nuna mana alwala yana daga cikin khususiya na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam alal qawlin rajih an gane wannan ko to nan a nan wajen in an ce kalman al'umma a al'umma kashi biyu ne a wajen malamai na tauhidi Ya ce akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa a nan wajen su ne dukkan al'umma na duniya ga baki ɗaya dukkan al'umma wa'anda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya yi musu da'awa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kace musu ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku gabaki daya a wata aya Allah ta'ala na cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashira wa nazira ba mu aiko ka ba ya rasulullah face ga dukkan mutanen duniya gaba ɗaya don ka zamanto mai albishir ka zamanto mai gargadi. kaga da wannan sai muka fahimci sakon manzan Allah an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ki ɗaya to karkashin wannan ummatul ummatul da'awa wato musulmi da kafirai gaba ɗaya sun shiga cikin nan wajen an gane wannan ko in an ce wa'annan ummatul da'awa ne da musulmi da kafirai sun shiga ciki dalili akan wannan hadisi ingantacce hadisin abi huraira radiyallahu anhu muttafaqun alayhi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa wani ɗaya daga cikin wani al'umma ba zai ji labari na bayyana ba shin ba yahude ne ya ji labari na bayyana ko ba nasare ya ji labari na bayyana thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi sa'annan sai ya rasu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin ma'abota wuta kaga wannan hadisin ya nuna ba yahude yana daga cikin ummatu da'awa ba nasare yana daga cikin ummatu da'awa an gane mai bautan gunki yana daga cikin ummatu da'awa an gane wannan ko to wa'annan in suka mutu ba su yi imani da abin da aka aiko annabi da shi ba suna daga cikin yan wuta sannan akwai ummatul ijaba su ne al'umma da suka amsa kira na manzo sallallahu alaihi wasallam musulmi su ne ummatul ijaba to hadisi ya tabbata mana da haka cewa in an ce umma ana nufin musulmi ne misali manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ummati ila 73 firqa kulluha fi nar illa wahida wato al'umma ta ai ummatul ijaba za su kasu kashi saba'in da uku su gaba ɗaya yan wuta ne sai guda ɗaya sai ce man kana ala misli ma ana alaihi yau mu ashabi ne wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina kaza sai aka kira wa'annan uku dukan su gaba ɗaya al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam malamin sa ce anan wajen duk wanda aka shigar da shi cikin nan wajen to musulmi ne shi insha Allah sai dai saba'in da biyu, yan bid'a ne su ɗaya ne kawai ahalus sunna salafiya amma sauran gaba ɗaya yan bid'a ne wanda sun kauce ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan su gaba ɗaya kowanne daga cikin su dan wuta ne sai guda ɗaya kawai shine wanda ya kasance akan abin da annabi ke kai shi da sahabbansa saboda haka wa'annan ummatul ijaba ne shine dalilin da ya sanya kuma ka duba malamai na sunna in kaji sun ce ‘yan shi'a rafida ba su daga cikin al'umma annabi, ‘yan jahamiya ba su daga cikin al'umma annabi, ‘yan ahmadiyya ba su daga cikin al'umma annabi mai suke nufi, sanin ba su daga cikin ummatul ijaba. Asalin ka ji an ambaci umma, ana nufin umma ne da suka amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ba a karkata zuwa ga ummatul da'awa sai da dalili. An gano wannan ko? To daga akwai hadisai da yawa da suka tabbatar mana da wa'annan ummatul ijaba da ummatul da'awa. so da haka a cikin wannan hadisi da aka ce ainihin inna ummati auna yawmal qiyama ina zamu karkata zuwa gare shi zamu karkata zuwa ga ummatul ijaba su ne musulmi lalle musulmi za a kira su gobe kiyama gurran da hasken fuska asalin shi kalmar gur wani fari ne a goshin doki wani haske ne wani fari a goshin doki shi kuma tahajin wani fari ne a ainihin gwiwa na doki misali saboda haka a nan wajen an yi abin da kira isti'ara inda albalagiye an yan nan ne daga jikin doki doki ne ke da gur doki ne ke da tahajin saboda haka sai aka ara sai aka yi amfani da shi da hasken fuskar ɗan adam da hasken hannaye da ƙafafuwa na ɗan adam an gano wannan ko to da wannan kenan za a kira al'umma annabi da hasken fuska da hasken kaza waye zai samu wannan mai yin alwala waye mai yin alwala musulmi kenan manzon Allah zai gane al'ummansa da alwala to so da haka sai aka ce famanin sada aminkum duk wanda yake da iko daga cikin ku ya tsawaita wannan gurra ya aikata an gane wannan ko na'am Namu, wa fi lafazin li Muslim. A cikin wani lafazi na Muslim. Ra'aitu Aba Huraira ya tawadda. Na ga Aba Huraira yana yin alwala. Ga salar wata hagu wa dai hatta ka da ya gulman mankibai. Sai ya wanke fuskarsa da hannayensa har ya kusan kai kafada, ya kusan kai nan wajen. Ya wanke fuska da hannaye har saura kadan ya kai kafada nan. Sun maga salar rijilai. Sannan sai ya wanke ƙafafuwansa. Hatta rafa ila saƙayin. Har sai da ya ɗaga su zuwa ƙauri. sai da ya daga zuwa ƙori makala sannan sai ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul abin da yasa nayi haka inji Abu Hurairah radiyallahu an na ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyama lalle al'umma ta za a kira su gobe kiyama qurran muhajjalin da hasken fuska da hasken hannaye da kafafuwa min da wudu saboda gurabu saboda alamu na alwala ومن استطاع منكم يطيل duk wanda yake da iko daga cikin ku ya tsawaita wannan hasken fuskar sa da kuma hasken hannaye da kafafuwan sa ya aikata na'am wa fi lafazin li muslim a cikin wani lafazi na muslim samitu khalili sallallahu alaihi na ji ainihin badadayi na sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ah ce ya ji badadayin shi na cewa an gano wannan to amma kuma hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni abrau ila lahi an kuna li minkum khalilun inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalilun wato ni nayi bara'a har zuwa ga Allah ya zamanto ina da khalil daga cikin ku da ya kasance zan samu khalil daga cikin ku lattakhastu ababakar khalilan da na rike abubakar ya zama khalil ina batan gano wannan to kaga anan wajen da annabi zai riki wani khalil da ya riƙe abubakar kenan manzan Allah ya yi bara'a har zuwa ga Allah ya riƙe wani ɗan adam khalil a shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa shi wannan kalma na khulla yana daga cikin a'ala maratibul mahabba yana daga cikin mafi daukakan martaba na soyayya soyayya yana da mataki mataki mataki duk mutumin da ya kai matakin khalil a wajenka to ya kai makura a wajen mataki na soyayya har wasu na cewa wato mataki ne wanda idan dan adam dan adam da dan adam ne to mataki ne na so hana ganin laifi wato ya kai matakin da kana san shi har ya zama to koda yayi laifi baka ganewa ma amma shine manzo Allah ke cewa shi ya barranta har ga Allah ya rike irin wannan soyayya ya ba wani dan adam saboda idan ya ba wani dan adam irin wannan soyayya to manzanci shi ma zai samu matsala zai iya zuwa da wani sako yana so ya isar sai abokin shi din nan Khalid din shi ya hana shi isar da wannan sako saboda yana son wannan Khalid din sosai so hana ganin laifi to zai zama to mutane da yawa suna kurakurai saboda sun kai matakin kulla a wajensa zai kyale su sai ta yin wannan kurakurai ina kuma idan matayensa sun kai wannan mataki a wajensa za su aikata abin da gara ma babu wanda zai mi zai sarrafa su to saboda haka to amma gashi abin mamaki kuma a wani lafazi sai gashi an ji abu huraira yana cewa wato a wato yana cewa samitu khalili ko hmm. na ji ainihin khalil dina yana cewa kaga ya ce ya ji khalil din shi yana cewa kuma shi manzo Allah ya ce abrau ila Allah na barranta zuwa ga Allah in riki khalil a cikin al'ummata to ga huraira ya kira annabi khalil din shi to shi an samu karo ne ko kuma ba ba su da alaka ba samu karo ba wato anan wajen shi abu huraira shi ne ya riƙi manzan Allah a matsayin khalil ba wai manzan Allah ba ne ya riƙe shi a matsayin khalil kuma shi abu huraira bai riƙi abubakar ba bai riƙi umar ba bai riƙi usman saboda wa'annan mutane ne wanda za su iya dacewa kuma za su iya kuskure an gano na ko to amma sai ya riƙi manzan Allah saboda manzan Allah duk da kasancewar shi mutum amma fiyayyen mutane ne duk da kasancewar shi mutum Allah ya bashi wani abu wanda babu wanda Allah ya taɓa shi a cikin duk duniya baki ɗaya shine Allah ya bashi matsayi na annabta zuwa ga duniya ga baki daya sannan duk wani sako da zai isar ana sanya mala'iku su kewaye shi ka karkashin wannan kenan idan ka riƙe annabi so hana ganin laifi to ba za ka samu matsala ba so da Allah ta'ala na cewa wa in tudi'uhu tahtadu idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ku samu me za ku samu shiriya Allah yana cewa wata aya ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ko da kuka imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku saka inda matsalan yake shine annabi ya riki Abu Abu Huraira matsayin mai khalil amma idan Abu Huraira ya riki annaba matsayin khalil wannan shine daidai dama mutum zai iya daukar rayuwarsa dungurungum ya ba manzon Allah sai yanda manzon Allah ya yi da shi sura Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu na fatan gano wannan to wannan hadisin ya shahara wajen malaman fiqh sosai shine hadisin qitalatul gurra shin ya halatta in mutum zai yi alwala ya ƙara akan mahallul fard in zai wanke fuska ya wanke fuska har ya wuce zuwa ga wuya ya wanke gaba ɗaya ya kai har tun daga fuska ya tufari kai ya je har wuya saboda ya tsawaita ainihin gurra don gobe kiyama fuskan shi da da ainihin wuyan shi yazo yana haske ya halatta mutum ya wanke kafa har zuwa kauri ko ya wuce nan wajen ko yaya abin yake so na ce duk wanda yake da iko daga cikin ku ya tsawaita gurin shi da kuma tahajjud din shi ya aikata yanzu idan na tsawaita na yi daidai ko na kuskure a wajen imamu shafi'i da imamu ahmad fi ahadi kaulaihi da kuma imam abu hanifa su suna ganin mustahabbi ne mutum ya tsawaita gurra da kuma tajir to su a mazhaban zan mutum ya yi alwala in ya wanke hannu zai iya kaiwa har zuwa wajen kusa da ainihin kafada zai iya wanke kafa ya kai eh, wato zuwa kauri ko ya wuce nan ma ina fatan gane wannan to karkashin nan masu wannan mazhaba su ne jumhur su suka fi yawa sannan akwai mazhaba na imamu darul hijira imamu na malik bin anas radiyallahu a rahimahullah shi kuma yana da fahimtar cewa wato tsawaita wannan gurra kuluwi ne shi wato zakewa ne an wuce gona da iri kuma bid'a ne baya halatta a tsawaita wannan gurra din baya halatta a tsawaita wannan tahajjud din to menene ya kawo wannan sabani jama'a abin da ya kawo wannan sabani shine wai ina ne daidai maganar annabi imamu shafi'i da ahmad da abu hanifa suka ce dukkan hadisin gaba ɗaya haka annabi ya faɗe shi duka imam malik ya ce la iyakacin maganar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine inna ummati yud'auna yawmal qiyama gurran muhajjilin min atharil wudu lalle al'umma ta zo gobe kiyama gurran eh, da gur da kuma tahjili saboda alaman alwala to wannan shine iyakacin maganar manzon Allah inji Imam Malik yace sauran ƙarin man yata'a aminkum an yudila gurata wa falyaf'al duk wanda yake da iko daga cikin ku ya tsawaita ainihin gurnan sa to ya aikata an gani, to kaga anan wajen gashi an zo ana tattaunawa yanzu akan cewa an wasu na cewa an yi ƙari wanda ba maganar manzon Allah bane wasu na cewa maganar manzo ne sallallahu alaihi wasallam to imamu na malik shi da yake ganin cewa an yi ƙari yace manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam nasai ya rawaito da Ibn Majah da Ahmad wasu ce da isnad ingantacce sun ce akwai wani hadisi wani bakawi wanda ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da yanda ake alwala sai manzo Allah ya nuna masa yadda ake alwala uku uku sannan sai ya ce hazal wudu faman zada ala haza faqar asaa wa ta'adda wa zalama yace wannan shine alwala duk wanda ya ƙara kan wannan haƙiƙa ya munana ya yi ta'addanci kuma ya yi zalunci in mutum ya ƙara kan haka a shi kenan da mutum zai ƙara akan yadda annabi ya karantar to haƙiƙa ya munana ya yi ta'addanci ya yi zalunci to ai in mutum ya ƙara ya wanke daga hannu ya wanke zuwa ga ainihin ya wuce can zuwa damtse to wannan ya wuce yadda manzo Allah ya alwala ya wuce yadda Qur'ani ya umuce mu ya alwala ya wuce yadda sahabbai suka yi alwala to mutumin da ya wannan faƙar a sa'a wa ta'adda wa zalama haƙiƙa ya muna na kuma ya yi ta'addanci kuma ya yi zalunci Kaka imam malik sai ya kira wannan ta'addanci ya kira wannan guluwi a cikin abin nan an gane wannan ko shi yasa mun karanta cikin iziya wala yustahabbu italatul gurra wala masu raqaba ba mustahabbi bane ba a so a tsawaita gurra ba ko kuma a shafi wuya wannan gaba daya bid'a ne ya saba to menene hujja na malikiya masu ganin cewa ainihin wato wannan famanista da'a idraji ne shi saboda al'asalu ta abin da aka ce kala rasulullah kuma ya zo da isnadi ingantacce duk maganar manzo Allah ne wanda ya ware cewa kaza ba maganar manzo ba shine fa yake bukatar ya kawo dalili yanzu ke su waye zamu saurarawa su kawo dalili zamu saurari malikawa su kawo dalili ya aka yi zamanto ainihin wannan ba wannan ƙari ne wannan idraji ne <clears throat> sai aka ce to imam malik ya kawo wannan hadisin sannan kuma imam malik sai ke cewa wato ƙetare mahallin farilla akan cewa ibada ne wannan da'awa ne yana buƙatar dalili idan mutum ya ƙetare mahallin farilla wane ne mahallin farilla ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al haka sai Allah ya ce wa aydiyakum ila al-marafiq ku zuwa ga marafikai wa kuma ila al-ka'bayn ku zuwa idan sawu kaga wannan shine abin da Qur'ani ya nuna mana to ketare wannan muhalli na farilla in mutum ya dauka ketare wannan ibada ne to da'awa ne wanda yake bukatar dalili yanzu ana so shafi'awa su kawo dalili da hanbalawa da sauran yaya aka yi har suke wuce wannan su kawo mana dalili in ba su kawo dalili ba to wannan ƙari ne akan abin da nasu ya zo kan shi an gane wannan ko sannan kuma ba a kiranto daga sahabbai ba sahabbai wanda suke karanta suke kara a koyan karatu daga wajen manzan Allah farko dai manzan Allah shi kanshi yayi alwala duk alwalan da aka ruwaito daga manzo ba a ruwaito annabi ya ƙara ba duk alwalan da aka ruwaito daga manzo babu alwalan da aka ruwaito annabi ya irin wannan ƙari din sannan sahabbai wanda su ne abin koyinmu su suka zauna a makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 23 suna karatu to wayannan ba a ciranto daga ɗaya daga cikin su ba cewa sun fahimci irin wannan fahimta su ma suna yin alwala amma ba sa kaiwa irin wannan waje ba sa wuce mahallin farilla an gano wannan ko sannan shi kuma kila wani to ai ga Abu Huraira ai shi ma sahabi ne sai mu ce Abu Huraira sahabi ne amma kuma abin da zai baka mamaki shi ma idan zai yi wannan alwala a boye yake yi in zai wannan alwala sai ya waiga gabas da yamma kudu da arewa ya duba ya ga babu kowa sa'annan sai ya alwalan wato mana in zai in zai wuce mahalli na farilla an gane wannan ko to me yasa abu rai yake boyewa inda a ce lalle karantarwa manzon Allah ne ba wai fahimtar shi bane ai ba zai boye ba to wannan ya nuna mazhaban shi ne baya so ya ya lizinta wa kowa mazhaban shi baya so ya kawo rikici ga al'umma shi yasa shi ya gamsu da wannan ijtihadin yana ganin in ya tsawaita haka gobe kiyama wannan waje zai zo yana haske to saboda haka shi yasa Abu Huraira ya san wannan abu ko ne shi to shi yasa baya so ya lizinta wa kowa shi yasa ya bar abun sannan dukan sahabban da suka ambaci siffofin alwala manzon Allah ba su ambata mana face yana wanke fuska da hannaye zuwa murafikai kafafuwa zuwa idan sawu to ba zai yi sahabban nan dukkan su gaba ɗaya su taru a kan barin ainihin wannan abu ba ya zama mutum ɗaya ne kawai zai ruwaito an gane wannan ko sannan ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari yana cewa lam ara hadhihi jumla fi riwayati ahadin min marwa hadha al-hadith min as-sahaba wa hum ashara yace ban ga wannan jumla ba a cikin ruwaya ɗaya daga cikin sahabban da suka ruwaito wannan hadisi ban ga wannan jumla na famanista da'a minkum an yudila gurata wa falyaf'al alba duk ba su ruwaito ba duk gabaki daya sun ruwaito shi yanda aka saba alwala kuma sahabban nan su goma ne fa gaba ɗaya jama'a sahabbai goma suka ruwaito amma kowanne ya ruwaito yanda aka saba alwala ba wannan ƙarin daga cikin wanda ya ruwaito shi daga Abu Huraira akwai nu'aim akwai nu'aim wannan al to saboda haka ga ayan Qur'ani kuma ya nuna mana wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila kabayn to sannan al'allama ibn qayyim al-jawziya ya faɗa a littafin sahadin arwa yana cewa bukhari da muslim sun fitar da hadisi wannan siyaki na muslim ne daga abi hazim yake cewa na kasance a bayan abu huraira radiyallahu an alhali abu huraira yana alwala bai san ina nan ba ina bayan shi ina kallon shi yana alwala fa ya muddu yadahu hatta ya buluga ibdayhi ya kasance in yana wankewa yana miƙar da hannayensa har sai ya kai wajen wajen ainihin hammata in yana wankewa sai ya kai wajen da guda biyu ina kallon shi an gane ko sai na ce masa ya abu hurera ma hazal wudu al-istifhamu na li ta'ajjub ya kai abu hurera wannan wani irin alwala ne kaga ta'ajju wanda yake makarunun bin inkar wannan wani irin alwala kake yi fa sai ce ya bani faruk. An antum hauna sai ce ya ku kabilan bani faruk. dama kuna nan wajen ne Lau alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadha wudu da na san kuna nan wajen da ban yi irin wannan alwala ba na dauka babu kowa da yasa nayi wannan alwala da kana nan zan yi alwala inda kowa yasa bai yi ne sai ce samitu khalili yaqul bada dai na eh samitu khalili yaqul tablugul hilya min almu'min haythu yablugul wudu kulliya na kaiwa ga mumini wurin da alwala ke kaiwa kulliya na kaiwa ga mumini wurin da alwala ke kaiwa zuwa abu huraira ya ce abin da yasa yayi wannan alwalan haka yake karawa an ce kwalliya yana kaiwa ga mumini inda alwala ke kaiwa to sai doka in kai alwala duk inda alwalar ka ya kai kwalliya zai kai haka sai yana wankewa yana so alwalar shi kai hammata don gobe kiyama har zuwa hammatan yanzu yana haske kafafuwa ya wanke shi zuwa ga har auri saboda haske kai nan wajen ina ka san gane wannan saboda haka wannan shine fahimta ne wannan hadisin ya fahimta shi Abu Huraira sai ya istinbadi an gane wannan ko to saboda haka wannan shine dalilin da ya sanya Abu Huraira ya gina wannan mazhaba din to saboda haka sai malamai suka ce to ai wannan ba dalili bane hadisin tablughul hilya min almu'min haythu yablughul wudu kulliya na kaiwa ga mumini wurin da alwala ke kaiwa ai ya nuna mana wurin da alwala ke kaiwa ina ne shari'a ta ce alwala ya kai fagasilu wujuwa ko an ce a wanke fuska idan mutum ya zo wanke fuska har ya shafi wuya ya yi biyayya ga wannan aya idan ya wanke fuska har ya zo ya shafi wuya ya yi biyayya ga alwalan manzo da kuma alwalan sauran sahabbai amsa shi ne bai yi biyayya ba shi kenan inda alwala ke kaiwa a shari'ance ne mutum ya wanke fuska akan ka'ida an gane ko daga goshi zuwa haɓa, daga kunne zuwa kunne ga faɗi hannu kuma daga hannu daga ainihin farko hannu zuwa gwiwa wannan shine wurin da alwala ke kaiwa idan mutum ya wanke nan shine haske zai kai idan mutum ya ƙara ya yi biri'a. to jama'a abu huraira abin da ya aikata shi wannan ijtihadin sa ne sauran sahabbai ba su wafaka mai ba to za mu ɗauki a matsayin biri'a. to idan biri'a ne duk wanda ya faɗa cikin biri'a ne ya zama ɗan biri'a? duk wanda ya fada cikin biri'a, ne ya zama dan bid'a laysa kullu man waqa fil bid'a waqa alayhi waka atir biri alai ba dukkan mutumin da ya fada cikin biri'a ne biri'a ta fada masa ba za ka iya ganin wani ya aikata biri'a da hadi ne ya yi zai ma samu lada shi ba dan biri'a bane amma fa wannan aiki in ka tabbatar biri'a ne baya halarta yi koyi da shi akan wannan abun an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine karinoni wanda ya nuna cewa baya halarta a ƙara akan wannan muhalli din misali to amma fadin da ya yi nan cewa famanista da aminkum an yi zila gurata wa falyaf'al wannan ziyada ne kamar yadda muka faɗa idraji ne a cikin hadisi kuma waye ziyada din abu huraira shi yayi wannan istinbadin ba wai yana cikin maganar manzo sallallahu ba ne. manya-manyan malamai gogaggu a cikin ilimin hadisi sun yi bincike sun gano wannan ya zo cikin musnad na imamu ahmad a cikin wannan hadisin nu'aim al-mujmiri ya ce fala adri qauluhu man yusala minkum an yutila guratahu falyaf'al ban sani ba qauluhu Faɗin da annabi ya din nan cewa man yusala minkum an yutila guratahu falyaf'al duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita gurran shi to ya aikata shin min kalamin nabi daga maganar annabi ne au shay'in qalahu abu huraira min indihi ko wani abu ne wanda abu huraira ya faɗa daga kanshi ijtihadin shi ne wa kana shaykhuna yaqulu babban malaminmu yana cewa ibn qayyim yake faɗin wannan magana an gane malaminmu yana cewa hazihi lafza la yumkinu an takuna min kalami rasulillah kaga wannan ya nuna mana su malamai a da suna alfahari su ringa nuna malamansu Dalibai sun yi karatu wajen malamai sukan yi alfahari suna sha'awa na yi karatu wajen malam wani na karatu wajen malam wani na karatu wajen malam wani amma a wannan zamani abin mamaki Dalibi zai zo yi karatu wajen malami amma yana ɓoyewa ya yi karatu a wajen shi in aka ce ka ambaci ka sai ga yana ɓoye malamai da dama wanda ya yi karatu a wajen su, yana ganin in ya jingina kan shi zuwa gare su kamar ya yi baya an gane to irin wannan ba ƙaramin kuskure ba ne za ga ɗalibai magabatanmu za ga suna sha'awar su nuna na yi karatu wajen wani na yi karatu wajen wani idan ɗalibi yana so karatun shi albarka to duk malaman da ya yi karatu a wajen wajensu baya kamata ya ɓoye su akan abin nan ya kasance malamin mu yana cewa hazihi lafza la yumkinu an takuna min kalami rasulullah wannan lafazin baya yuwa ya kasance daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innal gurra la takunu fil shi gurra baya kasancewa ga hannu wala takunu illa fil wajhi baya kasancewa sai a fuska a fuska kawai ake samun gurra kaga in an kai ga wuya to wannan ba gurra bane wa idalatu ghairu mumkinah tsawaita wuya kuma bai yiwuwa a tsawaita fuska bai yiwuwa tunda kowa ya san fuska in an ce fuska daga ainihin goshi farkon ainihin farkon ainihin kai zuwa haba sannan daga daga ainihin kunne zuwa kunne daga an wuce nan to an wuce fuska idan mutum ya zo ya shafi wuya da sunan waya tsawaita gurna to wurin da ya shafa sunan shi wuya ba sunan shi fuska ba haka ba a kiran wannan waje fuska ba a kiran shi abin fuska kaga ba a kiran shi gurra wala takunu illa fil wajhi wa idalatu ghayr mumkina istadkhulu fil ra's fala tusamma tilka gurra domin wuya ya shiga cikin kai ba a kiran shi gurra wannan yana daga cikin abinda al-allama ibn qayyim al-jawziya ya faɗa shi ya sanya a cikin littafin sa nuniya yake cewa wa hafaz hududar rabbi la tata'addaha wa kazaka la tajna ila nuqsani ya ka kiyaye dokokin ubangiji kada ka ƙetare shi sannan kuma kada ka karkata zuwa ga ragewa kada ka wuce gona da iri sannan kuma kakka taƙaita wanzur ila fi irin rasuli ta jiru kad abdal murada wa jaa bi tibyani yace ka duba zuwa ga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam zaka annabi ya bayyana da abin da ake nufi da alwallan nan sannan ya zo da bayani dalla-dalla wa man da a yi tsilu gurnata hufa rawi huwal furkani Ya ce, fa man sada minkum din nan an yi dila gurata ya falyafal fa mawqufun ala rawi wannan mawqufi ne ga mai ruwaya Abu Huraira wannan shine furqan an rabe daki daki yace warajul aqwa intiha'u wudu'ina lil mirfaqaini kazaka lil ka'abaini lil ka'abaini ko kazaka lil ka'abaini a a wani nuska kazalika a al Ya ce, abin da ke yake raji al aqwa intiha'u wudu'ina lil mirfaqaini shine kaiwan alwalanmu a kai shi zuwa ga ainihin gwiwan hannu kazalikal ka'abani haka nan ainihin gwiwan abinan eh idan sawu hazal lazi kar haddada rahmanu hazal lazi kar haddada rahmanu fil qur'ani wala ta'dil an al-qur'ani yace wannan shine abinda Allah ya iyakance a cikin al-qur'ani la ta'dil an al-qur'ani kada ka karkace daga al-qur'ani wa idalatul gurrati laysa bi mumkinin abadan wa zafi gayatul tibyani wa idalatul gurrati yace tsawaita al-gurrati wannan gurra din laysa bi mumkinin ba zai yiwu ba abadan har abada wa zafi gayatul tibyani wannan yana cikin gayan bayani saboda shi fuska bai yiwuwa a tsawaita saboda fuska sunan shi fuska da zaran ka wuce wannan zaka dumfari wuya ne shi kuma wuya yana cikin kai ne fa abu huraira ta kala zamin kisihi fagada yumayyizuhu ulul irfani Abu Huraira ya faɗi wannan daga cikin jakan ilimin wato ya faɗi wannan daga cikin jakan shi na istinbadi na ijtihadi fagada yumayyizuhu ulul irfani sai malamai suka wayi gari suna tararrabewa ga maganar manzon Allah daban ga maganar Abu Huraira daban wa nu'aymun rawi qad shakka fi rafi hadisi kazara wa shaybani nu'aym mai ruwayan shi kanshi yayi shakka ga ga ɗauka hadisi zuwa ga annabi cewa wannan hadisin anya ko ni ban sani ba maganar manzon Allah ne ko maganin Abu Huraira haka nan Shaiba Shaybani imamu Ahmad bin Hanbal haka ya ruwaito shi to kun ga wannan shine abin da yake raji shine mazhaba na Ibn Taymiyyah mazhaba na Ibn Qayyim al-Jawziyya mazhaba na Nasiruddin Albani mazhaba na Ibn Bas mazhaba na Ibn Usaymin mazhaba na Al-Allama al saidi da wasu daga cikin zaratan malamai na sunna a wannan zamani kenan mazhaban da yafi zama daidai shine mazhaban malikiya a cikin wannan matsala din to wannan shine salafanci jama'a su ahlu sunna salafiya ba sa rike wani malamin su ce shine za su rike shi so hana ganin laifi kaga wani lokaci za ga a wajen yan salafiya sai ga mazhaban malikiya shine daidai kamar anan nan wajen hujjar su yafi karfi mazhaban shafi'iyya da ahmad da abu hanifa sun yi kuskure anan. kaga wani lokaci kuma sai ga mazhaban abu hanifa ko mazhaban ahmad bin hanbal ko sauransu fi inganci akan mazhaban shafi'iyya mu dai muna neman inda gaskiya yake ne muna daga cikin allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah duk inda gaskiya yake nan dan salafiya yake dan salafiya baya rike wata mazhaba ya rike ta kyam ya ce baya fita daga gare ta an gane idan ya ga hadisi ya inganta maganar manzo ya tabbata cewa lalle ga matsala wanda yake daidai yakan ajiye ra'ayin malamin shi na mazhaba ya koma zuwa ga inda gaskiya yake mutum mutumin da ya saba ma wannan ka'ida zance na gaskiya ya bace saka Allah ta'ala shi taimake mu ya fahimtar da mu addini na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ji sun maganganun ka ta ambaci cewa a idiya wala tahabbu ila walatul qurwa wala wala masu rafa mm. sai ka ce yin hakan bid'a ne a wai tsawaita gurra din ba a wuce din bid'a ne eh. shine ne tambayar da nake yi abu huraira tun da ishihadi ya yi ishihadi ya kan iya zamtowa bid'a a ƙwarai da gaske malamai sukan yi ishihadi wato ishihadi ya zama biri'a. ai za ga wasu al'amura za ga da malamai suke aikatawa za su yi ishihadi amma ishihadi ya saba mabun da mai zo da shi in ibada ne al'asaru fi ibada a tawqif to idan wani malami ya kawo wani abu ya ishihadi sai ya fada cikin wannan za a ce biri'a ne amma tunda ishihadi yi, ba za a ce mai dan bid'a ba so ana iya samun bid'a a kowane lokaci idan ya zama to mutum ya aikata wani abu wanda ya saba man amila amalan laysa alai amru na huwa raddu a gane wannan ko to sai in mutum ya aikata wani aiki wanda ya saba umarnin manzo Allah an tunkuɗe shi ba a so amma ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne ya zama dan bid'a ba misali idan za a zamanin manzo Allah ko wanda ya halatta shan giya ai wannan halatta shan giya din bid'a ne amma shi ba dan bid'a bane ishiyadi ne shi yasa aka tsayin mai da hujja abu zama da ba irin wani suna faruwa da yawa sahabi ya kuskure ya aikata wani abu wanda wannan abun sauran mutane ba su wafaka mishi ba akan wannan al'amari insha Allah wa alaikum salam game da wannan hukumar da ba din eh akwai wasu mutane da suna rayuwa a cikin al'umma da su sallah kuma ba su sallah ba su azumi to sai da sallah halin su ya kaita manzanci a muna iya cewa sun fita daga cikin masa ijaba kenan eh duk wanda ya karyata alwala wanda baya alwala baya ainihin mai ba su sallah ba azumi kuma a zuciyar shi ya karyata ya kafirta ya zama to ba shi daga cikin ummatul ijaba an gane za a fitar da shi wannan ba musulmi bane shi eh zamanin eh, Umar ne ko zamanin manzo Allah halatta ke wani girin na halatta iya zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu eh shine na'am Allah ta'ala shi taimake mu wasu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik